ashirin ciko muna ashirin ga watan Rabi'u al-akhir shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida wanda ya zo dai da goma ko ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya idan ana biyar da karatu muna cikin kitabu sadaka kitabu sadaka mun fara babi na ashirin da hudu babu jizyati ahalin kitabi wal majusi za mu tashi وحدثني عن مالك عن زيد بن عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب ننظر متاشي wato magana cewa shin jizya dai take da zakka ahlul baiti iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ba su cin jizya zakka dai a haramun gare su ko har da jizya ba su ci kusan dai wannan hadisi yana nuna mana cewa a a wannan hukuncin zakka da wannan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su cin sadaka ba su cin zakka amma jizya ba zakka ba ce jizya wani abu ne wanda kuɗi na na gwamnati wanda samu wanda an ka bata ba don Allah ba ba na sadaka ba ba a samu lada ba kafiran da suka saba aka yi karhin su aka tursa samu su ba da wannan kila fahimta ba sadaka ce ba ko ko irin wannan na zakka ko ko irin kaza kaza kaza a'a wannan harka ta ta mu'amala harka ta ta bi kuɗi saboda haka bai cikin bai da wancan hukunci kamun mu fara kar manta limamin mu wannan da ya ba mu sallah yanzu yana neman yan wasu taya shi addu'a ta alkhairi ya kammala ya kai linta ko ko ce ayawihi Mana ya cika mata ta hudu kaga shikenan ina jin an kai inda haka ko ba haka ba to yake da Allah ya uwa su taya shi addu'a ta alkhairi ya ba shi ikon adalci tsakanin su da rikewa tsakanin su da shi da su da sanar da su addini ubangiji Allah shi taimake shi shi mai gudunmawa kuma shi ba shi nauyin daukar da su shi shi kwarin gwiwa na aza su da daidaita su addini kuma shi sa mai albarka ga zuriya ta da shi kai ne da sauran duk iyalai da kuma duk jama'a musulmi lalle shi alhaji isa banka yana cikin waɗanda suka tsaye suna abubuwar maya cikin harka addini mun san shi dai ba ba kona ba tun hituwar izala farkon ta suna cikin sun kai maya. Hakika hakikanin gaskiya an buga an su da ya yi sanar da an su alhaji alhaji mai rashi sun san wannan yawa kware da gaske su aka su suka ce e- mu a yan izala ko ba haka ba ubangiji Allah ya tsaya shi riko kuma Allah ya sami albarka ga dukiyarsa kuma yana cikin waɗanda ma algasu kila ban ce almajiri sai ce malamai mawadata ko ba haka ba a lokaci guda kasan mai yawa kasan na haɗoki mallami mai kuɗi ko ba haka ba to shi mai kuɗi na mai ilimi na kuma ga wajen aiki gwargwadon mana yaba mai game da haka nan yawa hatta da irin ban ina wata rana ina na na na na mai magana da wani ba ma da shi bai nan ma kusa sai ya ce a inda alhaji isa isa ban kanuna to ba ka ta samar da rashin gaskiya bai kusan na san shi ba bai kawai ga magana su Allah وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن في هذا الظهر ناقة عمياء أقول هذا إن في الظهر ناقة عمياء فقال عمر ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء فقال عمر يقتلونها بالإبل قال فقلت كيف تأكل من الأرض قال فقال عمر أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة فقلت بل من نعم الجزية فقال عمر أردتم والله أكلها فقلت إن عليها وثم الجزية فأمر بها عمر فنحرت وكان عنده سحاب تسعة فكان فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحات فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان فكان في حظ حفصة كان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار wannan asali wanda aka samu ga Umar bin Khattab tare da duk sauran muhajiri da ansar duk suna nan kuma ba su tassan mai ba shi nuna mana tabbaci ita jizya ba irin hukuncin sadaka bace a jizya kowa yana iya ci wanda an ka ba ba ta cikin waɗanda aka ce a raba ta inna masadaqatu lil fuqara wal masakin ko har zuwa karshen aya a komi wanda ta kare da kuɗi an ka ga an ka baka babu laifi kai eh, hatta da ahalul baiti iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wasallam matansa da matansa da jikokinsa suna cin jizya sabanin sadaka ko to ga asali da muka samu game da wannan wannan asali wa haddathani an malikin daga imam darul hijra imam malikin rahimahullahu ta'ala an zaid ibn aslama daga zaid ibn aslam an abihi daga babansa shi daga zaidu dan aslam sai an kace daga babansa wato aslam dama mun shafa shi aslam bararren bawan umar bin khattab ne ko ba haka ba Umar bin Khattab ya same shi a matsayin ba ya yan tashi yana da Aslam yayi ta karatu yayi karatu wajen Umar da sauran wajen sahabbai ya ilmantu kuma ɗansa Zaidu shi ma ya tashi kan haka nan Zaid ibn Aslam an gane ba Zaid ibn Aslam shi dan shi Zaidu yana cikin ɗaya daga cikin manyan manyan malaman Madina guda bakwai ko na cikin malaman Imam Malikin kamar yadda muka ga cikin wannan hadisi da wurare da dama to wannan ba shi ba a'a babansa don saboda babansa shi ya zamani da Umar har ya karbi hadisai ga Umar shi dan Zaidu bai zamanin da ya karba hadisi ba tun ya tashi yana dan karamin yaro ga wata kamance kila ma ba ya shi ba lokacin da Umar ya rasu amma dai babansa aslama to lalle ya ga Umar ya yi karatu ga Umar asali ma bararin ba Umar na radiyallahu anhu Umar ya enta saboda addini ne da ibada ce shi aslama shi yace annahu qala li Umar ibn al-Khattab wata rana ce ma Umar bin al-Khattab inna fi zahari ranka ya dade a cikin dabbobin nan ka ce kalimar zahar ba sai kawan sara ba dabbar da aka hawa ita ce zahar ba bai ba kusa a zahari bai yana nuni inda fi zahari cikin dabbobin ga da aka kawo nami sai mun san nami na can gaba za mu sani a cikin dai dabbobin da abin hawan nan akwai na qatan amya'a akwai wata taguwa makamniya ba ta gani فقال عمر سي عمر to ijfa'ha ila ahli baitin yantafi'una biha ka kaita mutanen ka kaita wani ka bada ita wani gida su san ka aza mata kaya suna suna suna suna tahiya da ita suna hawanta suna unwani da ita faqala faqultu ta yace wahi amya ai haka tana makamya eh ana yin wani da ita irin aza kaya ko ko ai ai kanta ko ai wani abu alhal tana makamya makamya ta fa faqala umar umar yace ah to ay qaturunaha fil ibli ko fil ibli su rinka kiyo ta cikin raƙuma su sake ta cikin raƙuma tana dununu nunu tana shiga su inda sun kai ta yi can a tace ta sha ta yi mi ta yi mi ta yi bai dai ba da goyon bayan a yanka ta ba ko shi ko wanda ka faɗa mai so ya kai ce ku yanke ta ko ba haka ba to gashi nan sai Umar ya gane kana sai ce shi mutumin fa kuntu sai nace mai wani aslamu sai ce nace ma Umar kai fa ta akumil ardi ranka tsaya aka ce ta e kiyo ta ta yi kiwo ta ci abin da an ta kasa kiwo da kanta eh ko ba ta makamniya makamniya ta ba ta gani an kace kala sai shi ba mu labarin ya ce, fa kala umar sai umar yace to da kata bare ta bai kashin ne ta kwana amin na'amil jizyati hiya amin na'amil sadaqa ke tana cikin dabbobin jizya ne ko ko tana cikin dabbobin sadaka na zakata shin ko jizya ce fa kullu sai ce mai a bal min na'amil jizya tana cikin dukiyoyi ko ko dabbobin jizya ai jizya ta fa qala shi umar yace to na gano karin magana arattum wallahi akala kawai sun kai a yanke ku canyi dan ita zakka ita jizya ana yanke ta kowa na yace kuna so dai ku dace min sun kai a yanke ta a canyi fa kuntu zan ce lalle alaga wata malaran kadi inna alaiha wasmal jizya tana da alamar jizya yan jizya da ba sadaka ta ba din kara tabbata mai lalle aiki na jizya na to sai Umar ya fahimci cewa yanke ta ya kamata a yi kuma a yanke fa amara biha Umar sai Umar bin Khattab ya bada umarni. fa nuhirat sai an ka soke ta mun san dabba ta mata. sai an ka soke domin saurara mu jiya wa kana indahu a gidan Umar a matsayi ne na sarkin musulmi jagora shihafun akwai bahuna bahu daro ko ba haka ba ina jin dai ko in baka jin sakwatanci ne ce ma dawo kasan dawo irin katun kwano nan da aka ce ma ka ki shiga jirgi an sa ki shiga jirgi ko amma yan sakudu da wannan kalimar yawwa ka ki shiga jirgi amma da ba dan sakudu sai a ce mai ko dawo ko wani abu amma dan sakudu ko me ana cewa ko ka ki shiga jirgi ko gini hadi ko ka ce daro zai gane ko ka ce eh ko ka ce baho zai gane ko ka ce mai masaki zai gane ko ba haka ba duk abin da ka ce ko kwatarni ka ce zai gane ko ba haka ba irin dai katon abu dai mai faɗi shihab shine amma ana ana yi ne don abinci irin abincin ga na gidan na cin fadawa eh irin fada wanda koko irin sarakunan da da suka ɗauki nauyin su ci da al'ummomin su ko ba haka ba yanzu kan san dai abun da bisa sai bisa teburi dan abi bai kai kawo bana amma da ana iya idda abun waje kabaki kabaki a ci fada su ci kowa ya ci hatta da talakawa in ka baka da wurin ci zaka ce barka ya fada ko ba haka ba har shi yasa ana kar ana ce a zahi wanga abinci da zahi kamar abincin fada to saboda zahin sai ba a jira in ba ka yi ba ni wuri kowa ci ka amma sai kowa ya koshi to haka Umar yana da yana da sihafun manyan manyan dawo tisrun tara tara ana abinci ana hissuwa oh. fala yakun fala takunu fakihatun ba a samun wani kayan furut ba da abarba da lemu da gwanda da mi da mi da mi wala duraifa ko kayan zaki su alewa da mazan kola mazan kola aka ce mata komi mazan kwaila aka cewa ko mazan kwaila wai dibi na santa ba tun da ni to ina yaro aka yanta ka san gwanda aka yanta dama ko ko santa gwanda ya santa ehin mazan kola to irin waɗannan yan kayan zaki din nan su a duraifa kayan zaki alawa da sauransu to su to duk abin da an ka samu na kayan itace ko ko kayan zaki da su illa da alamin ha fi tilka sihati ya ɗauko kayan nan na marmari cikin wannan jawo ya kasa cikin wannan masukka eh cikin wannan bahuna ya kasawa ya sa ya sa saboda in muna da yawa kamar misali irin yawan gada mu kaga a samu da bahu guda bai ciwa ko ba haka ba sai a ce ayi kunniya goma ko kunniya tara ko kunniya ni an san kunniya ayi group yawa ai group yawa ai group kaza sai a cika aje mai yan group da kila su goma can su goma can su goma can su goma haka aka yi to dama in an ka samu abin marmari ko abin wasu kayan zaki haka umar ka ce a ɗauko waɗannan bahuna a zo a yi group group group a sassa abin nan to shi yasa yace fala takunu fakihatun ba a samu wani kayan marmari wala duraifa ko kayan zaki illa ja'ala min hafi tilka sihafi da wannan daru daro ya ka sassawa ya raba fa ba'atha biha ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam da su ya ka aika wa gidan gidajen manzo sallallahu alaihi wasallam gida tara a kusa manzo sallallahu alaihi wasallam ko dakin Aisha dakin Ummu Salama dakin wa dakin wa dakin wa ko wacce sai ya mata cibi a aika mata da su ya kawo Umar Umar bin Khattabi radiyallahu anhu cikin matan annabi kun san akwai daya sai ko ba haka ba wa yakunu alladhi yab'athu biha sai ya aika ma kowa sai zan wanda zai aika shi ila hafsata wajen hafsa ibnati iyatai min akhir zalika na karshe sai ya aika ma kowa dun mili yana iya abin ya shot ko ba haka ba ka san diba farin sun yi samun sa'a ko Diba farin don an ba na karshe sai ya shot ina yace fa in kana fihi nuqsanun kaga koda akwai ragi kana fi hazzi hafsa sai wada cikin rabon hafsa ita za ta samun dan ragi ko ba haka ba ita ko ba ta ganin lahin ba ta sani ko cewa yana hana miki mita kai da iya ciki ne ta ta ga irin adalci ba irin waɗanda ka ce a wara da madan ba ko ba haka ba zamani yanzu ko ba haka ba hajjiya sai a fara da ita ko to ba irin wannan ba kala sai shi mai ba mu labarin ya ce faja ala fi tilka sihat ta ce ma in kayan marmari an ka samu ko ka zaki da su ya karba ko yanzu nama na a an ka yanke dabba ta ko kora kuma ko to fa ja'ala fi tilka sihati to cikin wannan daru daru ya zirinka zuba min lahami tilka jazuri naman wannan raƙumin yana zubawa a cika sai ce ku kai ɗakin dakin sauda a koma cikawa ku dai ku kai ɗakin aisha a sake cikawa ku kai ɗakin ummu salama a sake cikawa ku kai ɗakin zainab binti Jahsh ku kai kai ɗakin maimuna duka su a kai sai can ƙarshe ce ku kai ɗakin hafsa haka yayi wa amara bai ma baqiya to da ya raba duka mutum gida dama daro daro tana na ko kuma kowa samu ko mata annabi na fa a shi ga sun ci jizya ko a shi ana cin jizya bari ka ƙara jin dalili kakka aza ra'ayi daina wa amara bai ma baqiya sauran naman da ya rage an kai rabu an kai rabu wanda ya rage sai ya da umurni nama abin da ya rage min lahami tilkal jazuri na naman wannan raƙumar, abin da ya rage sai ba da umarni fa suni'a sai an ka aikace shi ma'ana an ka dahi eh sai a ce an ka ce suni'a ta'amu an dafa abinci eh hada ta'am masnur an gama dafa abinci ko ta'am masnur to fa suni'a sai an ka dahi naman da an ka dahi da'a alaihi almuhajirin wal ansari sai ce duk muhajirai da ansaru kowa ya taho an ka to an ka taru an ka ci an ka tande kowa yanke hannuwa ya ta murji Allah ta albarka ko ba haka ba ka kowa ya ci nan ba a bambanta ma da kuma muhajiru. cikin muhajiru na babu ashabul mali babu su Abdurrahman bin Aufi wanda in yan rasu aka raba dukiya ta kashi bakwai an ka ba mata ne guda bisa bakwai ɗaya bisa bakwai afwan ku gyara min ɗaya bisa takwas hmm shi yasa da ji abin na kasta ɗaya bisa takwas an kasa takwas eh takwas an kasa ɗaya bisa takwas ba shi Allah rabon mata ba mata aure rabon ga guda ba shi aka ba mata dukan matan su raba mata hudu gari, an ka ba su an ka kasa kowace ta ta haida miliyan goma sha biyu kowace cikin su ɗaya bisa takwas ɗin shi an karba mata hudu kowace na da wajen miliyan goma sha biyu ka san kwashe kuɗi gare miliyan fa ka san ko yanzu duk duk duk duk duk ka an miliyan goma sha biyu an sai a ce mai kuɗi gaji ko ba haka ba Allah ya samu gani ina nan nan kaga Abdurrahman bin Auf na cikin masu wadata ko wa sana'ar man gida ya kai da manja sana'a bai bai da sana'a ba saboda haka yanzu wai irin wanda samari sun ka ɗauka su ɗaukan maka su ci ma kwance kawai a tare gidan wani kullum in ji sa ta waye biyu ku ɗari biyu biyu biyu ko naira hamsin hamsin ko ba haka ba zan kan shi malam sai ya barin kun gama shan rana bai tasowa sai sha biyu ko in ya taso dun walakan ce ka ku shiga layi ko ba haka ba sai ya ana ba ku dan walakanci ka ji ka dima duk majiya karhi malam wannan kaskanci na kuma duk inda musulunci ya kari ba a san haka ba walakanci na kawai mutane sun ka jawo maka su shan sama wani malami yayi alfakarul muta'ammad littahi na talaucin da gangan shi zuwa littahi na kenan talaucin wai talaucin nan da gangan na mutum ka saba kai ne talauci mhm, saboda babu sana'a babu kaza babu babu babu kuma ya zanna wai shi ga Allah doka kai akwai ban mamaki ko Eh, iri ne na umar ya wage cikin masallaci yace ka zo cikin masallaci ka tsina kana shaga Allah ka dogara kana ce Allah ba ni a to ka roki Allah kai take da sai ya baka tunda dai ka san sama latin tun kiro zahaban walatin tata kana kwanci masallaci ai ma ruwan zinara nan wuri kaga ba haka ko ba haka ba akwai wani labari da tsohon maka ba mu lokacin yana cewa a tashi ayi bida sai ce wani sufi na ya iske wani sufi dan uwa ne cikin dokar daji a hamada yana roƙon Allah shi bani Allah ka bani kifi Allah ka bani kifi. sai ya zai shi haba ban Allah kawa Allah rashin kunya roƙon kifi cikin hamada Allah zai karba amma ta ka koma bakin gangan gulbi ka gani sai tashi ba ya koma bakin gangan gulbi zanna Allah ka bani kifi can wani kihi ko dan uwa ne sul ran da ya tsu sai kucce sai gaba gare sai daya bi ne ce to ka gani ko ba haka ba haka aka yi sai ka motsa ko ba haka ba kaga sai da ya motsa ya wajen gulbe to ba kunci za ka yi cikin daki ba ka ce Allah koro abin da ka san kawai bayyana cikin sahaba akwai mawadata akwai masu kuɗi akwai millionaires akwai waɗanda kuma gwargwado ƙarfi bai jiki ba ko ba haka ba akwai waɗanda kuma sun yi bida sun yi bida sun yi bida amma ba samu ba ganin zai bambanta iko ne ko ba haka ba akwai ahalu suffa da mun ka sun bida ba su ma iya cin komai sai abin da mun sun ya ba su eh eh to manzo sai eh, Umar bin Khattab ya fada a alaihi almuhajirin wal ansari kowa ya ci ashe ko akwai wanda ya Umar Umar musu cikin muhajirun ansar akwai wanda ya ce bai ci ba mu daga ne ba mu da aika mu Aisha ko Hafsa ko Ummu Salma ko wa ko wa ko wa akwai wanda ya ce bai ci sadaka bai cin kayan jizya ashe ijma'ina na kawai iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam sadaka an ka hana banda jizya kila an fahimta ashe kayan da gwamnati ta sama na gwamnati na ta tsiba ta baka za aka ci a fahimta da inda adalci na gwamnati na tsiba abu ba gwamna ba ko wani misali wai wai kwashin kai a abinda muka ne gwamna kance ana iya bada tallafi kila an fahimta Allah mu gani jami'ul usul fa la malikul قال ملك لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم قال مالك لا أرى بان أن تؤخذ النعم من أهل الجزية أن شعواكي كوتماكي دقا daga الجزية با ba jizya aka amsa ba illa fi jizyatin sai in jizya ita ɗaya a gare su eh sai ita su amma dai in ba ita ɗaya gare su ba su da wata dukiya suna da wata dukiya to dina rai aka amsa da darahimu an fahimta sai in ba su da wani abu sai awakin wanda sun kai irin matakin da ko wani abu za sai dai sun sai su dai cinikin nan na ba ni gishiri ba ka da ko to sai in haka na wannan kan sai a tumaki da awaki amma in ba haka ba dinar aka ansa ko tufafi shin ya dinga da muka magana wa aka aza mun ka ce kafiran da an karin jaya to cikin su ana na yana basuwa ya ba su ya fara ba shekara guda ko shekara biyu san Allah ya ke ko shi gane musulunci ya to ya zo musulunta in ya musulunta ana ci gaba da amsa ko ko ana dakatar da amsar وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية على عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون kasa da ka kai tsaya وحدثني عن مالك يا بني لاباري شي يحيى بن يحيى الليثي daga malamin sa imam malik imam dar al-hijra annahu balagahu cewa sako labari ya kai gare hadisi ya kai gare wannan an samu an samu kacewa hadisin saboda malik bai riski umar bin al-khattab ba umar bin abdul ba sannan kuma abin ya dinke kenan shi yasa suka ci yana da rauni ta hanyar bangare ta hanyar sanadin shi amma da yake hukuncin kuma haka yake dama ko kai kanka ko an tambaye ka baka sani ba ka san haka zaka da amsa mu saurara mu jiya ka taba shi Umar bin Abdul Aziz mun sha faɗi ne wannan adali din nan Umar bin Abdul Aziz ya hau sarauta yana eh, ya hau sarauta shekara ta 99 bayan hijira ya rasu kuma shekara tana da 101 shekara biyu ya fita garin sarauta dudu duku dan matashi na don ko da ya hau sarauta shekara ta 40 da yankai kuma shekara biyu karatu dudu har rasuwa ta yi ba wace shekara 50 ba eh abin kuma ya cika duniya da adalci anna umar bin abdulaziz kataba ila ummali umar bin abdulaziz shi ya rubuta zuwa gwamnoni ne larabcin canda ya ka ce amiru ana cewa gwamna ummali jangi na tunda shi ya umar bin shi ya khalifa ko shi ya al a'zam shi ya matsayin shugaban kasa kaga duk waɗannan kantomomi ko kudu abin da ka ce musu a matsayin masu mulkin wani yanki wani jiha kenan ko da babu wannan istilahi babu wannan tam na cewa jaha ko gwamna amma dai mai kama da haka nan mi hmm. ya rubuta musu an ya za'u amman aslama su kayar kalimar wada wadda inta shine ya za'u ya ya za'u wada'a ana kula da harfin da ya zo bayanta ka ce wada'a ala to azawa ko wada'a alaihim jizyata ya azamai jizya ya ce sai ya basu ako amma an ka ce wa an an da ainun da nun arat wa an ya dauki an kada mai da su an ce baya ya a fahimta to an dama an daman in sun ka haɗu sai a shahi nunin sai a ce amman an gane da rashin kataba shi Umar bin Abdulaziz ya rubuta ila umari zuwa gwamnoni ne an ya zaru su kada tunda an ya biyo su kada amman aslama ga duk wanda ya musulunta min ahalil jizyati wanda aka karba jizya gare su to su kada mai da jizya tsina yuslimu na lokacin sun ka musulunta duk wanda ya musulunta dauke mai zai sake biya kuma haka al'amari yake abinda san ce kuka hanka tambaya haka ne Ya an ka ma mi a jizya sai aka ce jizya abinda aka azama herai. a lokacin da an kare jaye su suka bukatu zauna karkashin musulmi su ci gajiyar gwamnatin musulunci komi ya hausu amma dai a basu bisa addinin su to ka tun an ce kahirai to a lokacin da mutum ya ce ya musulunta to yawanci ne da asali dan asali bi amince ne da kai wanda dama musulmi kake dama illa dalilin aza mai jizya kufuru to ya musulunta kaga shikenan ya goma ya koma da kowa ke ko wannan haka yake duk da ko hadisin sanad bai inganta ba amma haka magana take babu sabani a wajen malamai kala malikum shin mi a sauran hukunce hukunce da sun karatu jizya kamar me kamar jizya wadda aka azama har da mata da maza da kananan yara ko ko sai wasu musamman na musamman da dai sauransu fara karanta mana mu jiya fala malikun mabaki sunnatu allah jizyata ala nisa'i ahli kitab wala ala sibyanihim wa anna al-jizyata la tu'khadhu illa min ar-rijali alladhina qad balaghu al-hayy وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا قرونهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يلهون من التجارات وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدو عدوهم فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العسر فمن تجر منهم من فمن من تجر منهم من أهل مصر من أهل مصر إلى الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العسر ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لأن ذلك ليس ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم بجلدنا kala malikun imam malik ya ce matsatsi sunnati sunna ta shuɗe haka al'amarin yake babu saɓani haka suna ta karanta menene Allah jizya ta ba a karɓar jizya ala nisa'i ahlul kitabi akan mata ahlul kitabi ba a karɓa jizya ga mata da an karɓi jizya ga mata an samu karuwanci a dole sai ta samu ta kawo ko ba a sa mata kuma karuwanci ba a tilsa sama mace ta yi wani abun da sai kai ta ga mahalaka shi yasa ba a mata jizya ba wala ala subyanihim ba aza ga yan yara don sata za a koya musu to yaro ina ga sana'a dole sai ya zo ya da ku sata zai yi kenan to duk ba a demanding din wani abu ga karamin yaro ko ko ga mace shin to malam ga sunna wa a karɓar jizya ga rai ya ce wa annal jizyata ita ce jizya la tu'khadhu ba a karbatta illa min ar-rijal sai ga mazaje majiya karhi allazina qada gul hulma waya sun ka kai lokacin mabarki sun ka balaga kenan an gane wannan to haka su ya karba jizya gare su to ana karban wani abu wanda ba jizya ba kamar zakka da kahin rai su ana karba ko ko jizya ya aka karba yace wa laysa ala ahli dimma su ahli dimma mutane alƙawari wanda an karin jaya suka ce sun tuba a basu su zanna addinin su amma ai musu ahuwa? duk abin da aka azamu suna iya bayarwa to ba aza musu wala alal majusi haka nan majusa waɗanda addisa arnancin su bota mu gumaka ba aza musu fi nakhilihim ga itacen dabinnansu wala kurumihim haka nan ga itacen inabinsu mu jam'i karamu wal karamu huwa shajaratul inabi to haka nan kurum ga itace inabin su ba aza musu wala zuru'in da shikka su gero dawa masara hinda alkama da koi ba aza musu wala mawashihin ga dabbobin su ba aza musu sadakatun sadaka ba aza musu zakka kahiri bai zakka an fahimta ko da irin wanda muka ji wasu kasashe kamar Egypt wani dan ana ana rikima bangaren addini amma wannan ganin cewa ya kamata a hidda wai karatu cewa irin a sa hatta da waɗanda ba musulmi ba su rinka ba da zakka don kaza don kaza don kaza ana ta zauna ana maganganu ga duka da wannan shirme na a musulunci babu babu batun zakka gani ga kai dun zakka tsalkakewa ta zakka hanya ta ta shiga aljanna wanda bai yi da Allah da annabi ne magana shiga aljanna in kana azamai sallah ka azamai azumi to azamai zakka in ku kace bai sallah bai azumi kuma ko ya aikin banza Misa saboda bai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah haka nan zakka shi babu zakka ne babu zakka ga kafiri ga dabbobinsu ga itacensu ga kuɗinsu ga komai nasu an gane wannan ga dalili yace li anna ta duk ita zakka innama wudi'at 'ala al-muslimina an azata ga musulmi ne kaji ba alal muslimina ga musulmi an ka aza ta dammi ta tahiran lahu dun tsalkake su wa raddan ala fuqara'ihim kuma a mai da unwana abin ga talakawan su don haka aka yi khudh min amwalihim sadaqatan ihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ko wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum tatahiran lahum na kuma haka ba sannan kuma radda ala fuqara'ihim shi na wancan hadisi to kaza min ya aghniya'ihim wa turaddu ala fuqara'ihim to kana tsaya ka ci da katon kahiri turaddu ala fuqara'ihim to ka kama ci da kahiri kaga ba ko bai ko da ma'ana saboda haka ai unwani alfanun duk da musulunci yake tafiya shi wanda ya bara zalka ke shi shi ko talaka musulmi a ci da shi a wadata shi ko ba haka ba babu hanyar kai da cikin wannan al'amari su kuma to madadin haka wa wudi al jizya sai an ka aza jizya ala ahli kitabi ga ahli kitabi shagara lahum don kaskanta su shagara bi fata hiswadi ba sigaran ba in ka ce sigar ƙananan yara akwai kibaru akwai sigaru in ka ko kace sa bi fata hiswadi shagara kaskanci hatta al jizyata an yadin wa hum suna kaskantattu shine shagara dun a kaskanta su sai ya ce wai don Allah mai aka yi mawa garaganci abin ga nake nake wani wanda sai ya kawo kuma ya kawo ko godiya babu ce don kana kayan ina ce ka musulunta wa gani ce ka musulunta koi ba a so naka har baka akai kana gidanka iska kun ba ma gida a ce ga zakka an samu to don haka kuma kaga in ya gano haka nan kuma shikenan har da irin yanzu da kuɗai yawa mhm. malam yace sagara lawo yace fahum ma kanu bi baladihim alladhi salahu alayhi fahum su ma matsawar ma daga matsawar daimumiyata irin ta damata matsawar ba ta nafita ba ma matsawar kanu sun ka kasance bai bala da himun ladi salahu suna nan garin nan ko kasar nan da sun kai sulhu inda nan suke bauta suna koma can kasar arna wasu wasu ba inda suna cikin karshen karkashin musulmi to suna an sa ana karba wannan jizya gare su mun fahimci wannan to inda suna nan wurin to laisa alaihim shay'un babu wani abu da aka aza musu musulunci na dole wai a amsa siwal jizyati fi shay'in min amwalihim siwal jizya sai jizya ba aza musu komai fi shay'in ga dukkan komai min amwal na dukiyoyinsu in dai magana dukiya ta ba cin amana wani ba haƙƙin wasu sun ce ba harkar kasuwanci ba a abin da dai aka aza mutane to ba aza maka tare komai in ba jizya ba a fahimci wannan wa zalika yace ah, na'am yace illa an yattajiru sai in suna kasuwanci fi biladil muslimin a garuruwan musulmi sai in sun karu don saboda abban don musulunci da adalci gare a gari an ta ce koya haka mai kuɗi mawadaci kahiri sai ya yi moriya zuwa ga mizo ya yi moriya ga talakar kahi sai ya ji shi ka cin alfanun gwamnati shi ka dacewa ya yi kasuwanci ne walwala wa ka zo. sai an ka ce ka a samu wannan zalunci ya zan dai kullum ashe talaka an ka danne kai talaka da kai mai kuɗi a shi jizya gare ku wannan a yankan sanda ko ku a yi daidai maslaha idan khalifa ya ga maslaha na rage mu wani akwai wannan to amma kuma idan daga su akwai wani wanda shi kuma businessman na yana kasuwanci shi kasuwanci ne na kasa na gaba ɗaya ko kuma na duniya na yana hita gari ne ya zo garin wasu ko hita ƙasa ce ya zo ƙasar wasu kaga ya hika alfanu shi ma za dan kara mai wani abu kan wannan abin na kasuwanci gashi nan illa an yattajiru fi bilal na sai in suna kasuwanci cikin garuruwan musulmi wa ya khatalifu fiha su kai su kawo ciki su kai su komo kakka cewa sai su yi ta sabani a'a su kai su komo su ce su doka gobe su sayar su sayar jibi su dawo haka su kai to su kan fa yukhadhu minhum al-ushur ana karba ushuri gare su fi ma yudiruna min at-tijara ga duk abin da suka ɗauka su heta garinsu su su su tsawo ko su sayar shi ayu diruna ba yan saye ka kasa nan bisa teburinsu ba a ba nan ba a in karne ya zo gaban teburi ne ko gaban gida ne dan gawa ɗan akwa kudi ne yana sai da wani dan kare wannan ba shi aka magana ba shi har yanzu yana cikin yar da'ira ta amma wanda ka hita ya bar gari ya shi garin wani gari na musulmi an gane yayi to wannan hitar da yake ya dawo to sai an karbi wani abu gare shi wani percentage na dukiyar da yake da ita shi na ya ce gashi nan wa zalika dalili annahum su inna ma wudi'at alaihim aljizya a a za musu jizya ne wa salahu alaiha an yi sulhu kansu akan jizya amma akan mi ala an yakurru ala an yuqarru bi bilani akan su yi zama a garin su ko kan haka na karbi jizya su zanna na an ba su ba akan su yi sana'a ba akan halaccin zama shi an karbi jizya ويقاتل عنه anhu aduhum idan makiyar taso masu ayakai kowa kashe cikin cikin musulmi cikin kahirar musulmi za su dauki nauyin kare wannan sulhun an fahimta to kaga akan haka an ka karbi jirya to kaga fa man kharaja minhum to wanda ya daga cikin su min biladi daga gari ne ko kasa tai ila gairi ha zuwa wani gari yadda jurfiya ya kasuwanci a can kaga ya zo da wani abu sabo ko to shi ko kan fa'alin ushur to kai ne aka ansa fasantar ɗaya bisa goma su abin da ka kasai suwa an ka ji sawa aka ce to kayan ka nawa na kamar da ka san yan kastam da sun kai to ko ba haka ba in kana so ka shigo hukumance sai a ce nawa na aka wadi komai ka tsoko da kaza da kaza da kimar su darajar su in a cikin abin da gwamnati bata hana a shigo da su ba sannan sai a baka permit aka ce ko pass aka ce ko menene eh to custom duty kuma ba custom duty aka ce me ba wannan na mota ne yayin permit ko wani abu yawa sai a baka da rubuta ma wani abu na cewa hanyar ta ka shigo da kayan to kuma ana baka gwargwadon kimanin kayanka gwargwadon kayanka da kima su da mi da mi mun san da wannan na to haka sai aza man tajara minhu duk wanda ya kasuwanci daga cikin su min ahali misra daga cikin mutanen misra ila sham wanda buga misali na ila sham yace sham tire zaya ila iraki ko ko iraki zaya wa min ahli iraki ko ko dan iraki na can yake da Eh, halaccin zama amma ya kwasu ce ilal madinati madina zaya aw aw yaman ko yaman zaya aw ma ashba hada ko abin da ya kama da wannan minal bilad na daga ruwa na kasashe kamar irin kasar ga dama lokacin Sheikh Usman ko lokacin zan daula islamiyya aka ce zaka tsallaka zuwa wata kasa ko ba haka ba ko kana Kano zaka kana Sokoto zaka Kano ko kana Sokoto zaka wuri kaza inda dai musulunci ya kai to duk irin wannan fa alaihi al-ushur sai a karbi dai bisa goma na abin da ya taho da shi ka tana nawa a kayan dubu ɗari na ɗauko to kuɗin ka dubu goma ba muka wuce ko ba haka ba ba shi ya kushuru ba dubu goma ya ba su wa a rubuta mai takarda ya biya shi kenan kuma inda zaya mhm. amma wala sadakata ala ahlil kitabi babu zakatun ahlil kitabi wala majusi babu zakatun majusawa fi shay'in min amwalin ga komai da dukiyarsu wala min mawashi ba a karba ga dabbobin su wala timarin ba a karba ga ƴaƴan itacen su wala zuru'in ba a karba ga shikokin su shinkafa masara dawa da sauransu shin mi a hujjar kalam mi ra kai ka wajja ce a madad bi zalika sunnat haka sunna ta miki haka sunna take an fahimta haka sunna take wa yuqarruna za a tabbatar da su ala addinin su cigaba da addinin su wa yakununa ala ma kanu alai su kasance amman wa da suke alama kanu a yawa da saki. ba su kari ko ba su wa'azi za a na musu wa'azi za a na musu shiga gida gida sun so su ma wa'azi za a na musu raba takardu za a na musu hidda laspika bisa ban kwano ko ba haka ba sai dai su sa laspika ta ciki to duk haka a yi agreement da su ga abubuwa da yawa na Allah an ce kwato na bara bai ji daɗin bana ba lokacin da musulunci na mu'adda izza yanzu kuma ga mu nan duk waɗanda abubuwa da an ce su za a zamu mu an ka aza musu mu an ka aza musu hmm, Allah ya sauwaki wa in ikhtalafu fil amil wahid miraran fi fi bilad al muslimina yace in sun ka kai komo shi ya ikhtilafi wa in ikhtalafu in sun ka kai komo ya kai ya koma dokuwa ya dawo irin wannan na wanda kasuwa ta bude mai ko ba haka ba ya kai ya dawo suka kai su dawo fi fil amil wahid a shekara guda fi bilal musulmi cikin garin musulmi su kai su dawo to fa alaihim kulla makhtalafu al ushur bisa gare su ana karɓar ushiri ga duk sun ka hita sun ka dawo ko ba haka ba da duk sun ka tun wadanda kaya ba na dazuna ba ko eh kayan akawa ba shi akawa ba saboda haka yadda ya ɗauko ya shigo a amshi jizya yace da anna zalika laysa mimma salahu alayhi saboda shi harkar jizya din harkar kasuwanci baya cikin abin da an kai sulhu akai wala mimma shurida lahu bai cikin sharadi wa hadha alladhi ataraktu alayhi a al-ilm bi baladina haka ne iske duk mallaman garin mu duk madina gaba da fuka sama akan wannan fatawa suke an gane ba imam malik yana hujja da wannan me ka kokari ka hujja cewa ita as duk abinda a hujja ce kamar yadda cewa da abin nan ba haka yake ba sahabban manzo sallallahu alaihi da yar rasu nan sun kai zama madina kafa kula sai ƴaƴan kaɗan daga cikin su wanda ya kuma makka ko sham ko wani abu amma jullum mafi yawan su a madina sun ka zauna sun ka karanta su duk tabi'ina da aka mawa a madina sun ka zauna tabi'u tabi'ina waɗanda aka dingina ma a madina suke har zuwa lokaci ne da abin ga yana da wata fatawa wadda ba wannan ba da cikin nan aka samunta kila fahimci wannan shi yasa yake cewa to haka yasa mutanen madina akai kuma haka wannan bai da ma cikin hikimar mazhabobi ina ganin ai hankulin za mu sa insha Allah da yake mun ga karshen babu kuma takwas ta buga wasu ƴan uwa na nesa suna ta shiga ga Allah dan dan taimaka suna karantar da mata da sun ta su karantar da mata na dare da sauransu da mi da mi to ina jin bari mu sa da insha Allah sai dai a kula lokacin sallah canza yake ko ina ji yanzu ko da muka fara karatu bakwai da 20 muka fara karatu duk da dai dan matsalar sai ko muka samu amma na ala kulli halin mai hankuri da abin da muka samu hakan kira ko tambayoyin a basu ko eh a basu in ai mu baka da don lokaci a basu sauran na satin da ya gabata na amma kun ce a basu to a basu game da karatun da muka dage na ranar jima na kitabun tafsir yana nan daga gine sai ai hankuri insha Allah sai wani sati na sama na riga ina dage sai na cika da wani buzuri eh ban ma nan daidai wannan lokacin kila ba sakwato insha Allah saboda haka mu bashi haka nan ba bukata kuma in koma rukun wani abu daban eh eh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk